الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أشيغ بنكراتم للتاف البداية في علوم القرآن نا سامي ابن إبراهيم ابن بالي ثم لمن مصر za mu tashi a shafi na biyu. الباب الثالث بابي نؤك ما ليش المكي والمدني abin da aka saukar a maka da abin da aka saukar a madina wafihi khamsatu bawabi a ƙarƙashin wannan babi akwai bayanai masu ƙunsar abin da babin ya ƙunsa guda biyar al-awwal bayani na farko shine bayanin da ke cewa almaki ire-iren wahayin da aka yi a makka wanda ake kira wahayin makka ma na zala ƙabilar hijira wanda aka saukar kafin ƙaurar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa. walau bi gari makka ko da ku a wani makka aka saukar da aya ko aka saukar da ayoyin in dai ba a riga an yi hijira ba sura ko aya ta sauka to sunanta makkiya ana danganta ta zuwa ga lokacin da manzo ya zauna a makka ina mai isar da sako kafin ya ƙaura الضابط الثاني bayani na biyu shine bayanin da ke cewa almadani wahayin da aka saukar da shi kuma a madina ma nazala ba'da al-hijra shine dukkan wahayin da aka saukar bayan yin kaura ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa walau da ghairi al-madina koda kuwa ba a madina aka saukar ba da haka dukkan ayon da aka saukar bayan manzo ya koma madina da zama ya kaura to sunansu makkiya ko in aya ce sunanta makkiya ko aya ko ayoyi ana kiransu ai madaniya kan nake sunansu madaniya abbasu tsalis mana yake cewa bayani na uku asuratul madaniya surorin da aka saukar a madina ko bayan hijiran manzo da sahabbansa zuwa madina mala ya ce ishiruna sura ayoyi ɗaiɗai ayoyi ashirin ne ishiruna kai sura surori ashirin ne suratul baqara sura ta farko ta ce suratul baqara cikin surorin da aka saukar a madina suratu ali imran sura ta biyu ce suratu ali imran sul take biye da bakara suratul nisa sai kuma suratul nisa suratul ma'ida ta hudu suratul ma'ida suratul anfal ta biyar suratul anfal suratul tauba ta shida suratul tauba suratul nur daga nan kuma sai aka tawo suratul nur ita ce ta bakwai suratul ahzab sura ta takwas ita ce suratul ahzab سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم سورة تترى سورة محمد سورة الفتح سيكون سورة الفتح إتتي سورة قومة سورة الحجرات تشاء سورة الحجرات سورة الحديد تشاء بي سورة الحديد سورة المجادلة مجادلة سورة المجادلة سورة تشاء أكو سورة المجادلة kan izo shida suratul hashiri mai bi mata ta hudu ta ce suratul hashiri suratul mumtahana sai kuma sura ta suratul mumtahana suratul jumu'a ta sha shida ita ce suratul jumu'a kan sai kuma suratul wato ta bakwai suratul munafiqun da jumu'a suratul talaq ta sha takwas ita ce suratul ta sha suratul talaq ko ta sha takwas ita ce suratul talaq suratul tahrim ta sha tara suratul tahrim suratul nasr ta ashirin ita ce suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath to su ne surorin da aka saukar da su a garin madina guda ashirin mala yake cewa babu don rabe bayani na hudu kuma asuwarul muktalafu fiha surorin da aka yi saɓani a game da su wasu ce makka aka saukar da su wasu ce madina aka saukar da su wani lokaci a ce sauka biyu suka an saukar a makka an saukar a madina tumana ce surorin da aka yi saɓani a kansu isnata ashara sura سروري ومشابين سورة الفاتحة تدعي سورة الفاتحة سورة الرعد تبي سورة الرعد سورة الرحمن توق سورة الرحمن سورة الصفي تهد سورة الصفي سورة التغابن تبي سورة التغابن سورة المطففين سورة تشدى سورة المطففين سورة القدر sura ta wato bakwai ita ce suratul qadar suratul bayyina sura ta takwas ita ce suratul bayyina suratul zalzala ta tara suratul zalzala idan ja'a eh, idan zulzilatil ardu zilzalaha ta goma mala ce suratul ikhlas ce qul huwallahu ahad ta sha ɗaya suratul falaq ta sha biyu kuma suratul nas sunan suna kai tabani a gaba da su in ka cire su wanda aka yi saɓani game da su ka cire waɗanda suke na makka to wanda ba su ba ba wani matsala 'yan makka ne ko aka cire wanda aka yi saɓani a kan su aka cire 'yan madina ashirin na madina da ba saɓani sha biyu da aka yi saɓani in ka hada ka sami talatin da biyu ragowar kuma na makka ne. mala ya ce abbasul khamis shine wato bayani na biyar ita aswarul makkiya surorin makka kuma ma dole zalika su ne waɗanda ba waɗannan ba an gane ku to wannan shine abin da ya shafi wannan babi na uku mai magana akan surori da aka saukar a makka sannan manzo yake maka kafin hijira ko da ba a garin maka aka saukar ba da kuma surorin madina waɗanda aka saukar ba manzo ya ƙaura ya kuma madina ko da ku ba a cikin garin madina aka saukar da su ba Allah ya saka mata alkhairi abinda muka da Allah ba mu lada kuskure Allah iya ka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik